ya da hatta rana sannan ba za mu yi ta ba amma dai aka ce to idan ba mu yi ta ba mun faɗi irin abin da yake cikin zuciyarmu to yaya ma aka sani don haka muna kira ga hukuma ta gaske da gaskiya ta tashi inda har ne martaba sarki za a kama shi a masa wulaƙanci irin wannan ankwa kafa ankwa hannu to gaskiya babu abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka yake so ne amfani da wannan dama da mu yi kawai mu yi tsak na ɗan sakan guda biyu kowa a cikin zuciyarsa ya roƙo wa wannan bawan Allah gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan nake so ne amfani da wannan dama babu abin da zan ce sai dai in ce Allah ka ɗaukaka wannan harshe na mai albarka Allah ya kai kowa gidansa lafiya ba mu da wani jawabi saboda a cikin takaici muke da baɗin ciki wassalamu alaikum